abin da ya faru a jihar kano na suke sarkin kano za mu so mu ji menene ra'ayinka a kai to a gaskiya jiya dinnan tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin, rana ce ta bakin ciki ga jama'a jihar kano ga baki daya da mutan najeriya da ma mutane na duniya saboda shi mai martaba sarki mutum ne wanda yake na al'ummar duniya ga baki daya saboda gwagwarmaya da ya yi a shekarun da ya yi yana aiki musamman ma na central bank da kuma wannan aiki na sarki na kano wannan rana mun ga abubuwa marasa daɗi na ɓace rai musamman yadda aka zo aka yi ƙarfa-ƙarfa aka saki layi na tsarin mulki da dokoki aka yi karan tsaye aka sauke mai martaba sarkin kano wannan muna ganin a fahimtar mu babu adalci a ciki kamar wanda dalilai kake ya sa aka sauke shi musamman ganin yadda jami'an tsaro na tabbata wannan musamman abu ne wanda yake yafi karfin a ce wani gwamna na wata jiha ya yi. yadda muka ga jami'an tsaro sun zo duk da lauyoyi sun ce sun roƙi a ba su dama su kai shi inda yake so lagos amma aka sa shi a jirgi aka ɗauke shi aka zaɓi wani ɓangare wanda ya fi kowanne ci baya a ƙasar nan aka je aka kai shi kuma bayan roƙo aka sake kai shi wani sashen na wannan jihar ta nasarawa muna ganin wannan an wuce wannan tsarin a najeriya musamman ganin yadda tsarin mulki musamman sashi da 35 da da yanci ga dan adam ma ka yi karfa-karfa ka cire shi lokaci ne amma a irin wannan lokacin demokradiyya ba lokaci na mulkin mallaka ko lokacin bakin mulkin soja ba ka ba yi a cikin mutum ya tafi ya ji ya zauna inda yake so amma dai alhamdulillahi lauyoyi sun ce za su je kotu da muna fatan kotu za su yi adalci su duba abinda tsarin mulki ya ce a bashi dama ya tafi ya je zauna inda yake so a najeriya ko kuma wata ƙasa a duniya to ana ganin kamar ko 'yan kwakwaci ya kun taka rawa wajen ta rura wuta na rikicin da ke tsakaninsa da bangaren gwamnati wanda har ta kai ga a cire rawaninsa shin me za ka game da wannan zargi da ake muku to mu dai kullum abinda muke gaya magoya bayan mu muke da jaddada musu domin sun sani shine duk abin da ya taso na gaskiya ko babba ne ya faɗa ko ƙarami ne ya faɗa a tsaya a kansa maganganu da mai martaba ya faɗa wanda suke cewa ya ɓata musu rai shine wanda ya ci zaɓe a bashi an zo lokacin shari'a a gurinsu muke ji sun ce a yi adalci dukkanin waɗannan abubuwa mu sun tsari dace da tsarinmu na kwankwasiya ya dace da demokradiyya kuma ya dace da abin da tsarin mulki ya faɗa a wannan ƙasa tamu kenan sarkin kano sunusi bai taka rawa ba wajen tallata abu gida gida kenan kamar zargin da ake masa yi tallatawan kenan tunda kowa ya sani har ga allah su ma shugabannin na nan da na abuja sun san gandu da bai ci zaɓe ba a jihar kano sun san abu ne ya ci zaɓe amma saboda lokaci ne zalunci ya yi yawa aka sa akan karfa-karfa tun daga bangaren inec a zuwa jami'an tsaro har zuwa kotuna da abubuwan da suka faru suka faru amma dai ni abin da na sani shine duk wani mulki na duniya in ba adalci wannan mulki yana da matsala saboda haka muke kira ga shugabanni da su yi ƙoƙari su kwatanta adalci idan masoyinka ya ci zaɓe a bashi in wanda ba ka so ya ci zaɓe a bashi wannan shi zai kawo zaman lafiya shi zai kawo kwanciyar hankali kuma shi zai kawo a girmama shugabanni kaga yanzu yadda abubuwan suke tafiya ni na sani a fahimta ta kuma da fahimtar mutane da yawa tun da